بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka a yau litinin shida ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 23 ga watan hudu a shekara ta 2018 miladiyya za mu ci gaba a wannan littafi na annuqaya kuma wani shirin darasin darasinmu na 24 a cikin wannan littafi littafin annuqaya littafi ne da alimamu sayyuti rahimahullahu azza wa ya wallafa shi sannan kuma ya wallafa wannan littafi ne a akan nau'uka na ilimi guda goma sha hudu a inda ilimin tafsiri ma'ana ilimin tafsir yake shine nau'i na biyu a cikin wannan littafi mai tara albarka al'imamun sayuti rahimahullah ya zayyano nau'uka na ulumul qur'an guda hamsin da biyar ya ce bayan muƙaddima nau'uka na ulumul qur'an a dunkule sun kasance nau'uka ne guda hamsin da biyar tunda damar littafin muktasar ne in ba gaba a littafinsa al itqan ai ya kawo kusan nau'uka 82 hakan nan a littafinsa a tahbir min ilmi tafsir ya kawo wajen nau'uka 100 da wani abu wanda gidi zaga dai fasawa ne na waɗannan nau'uka da suka gabata to a wannan darasi na 24 za mu tashi ne a babi na shida a cikin wannan littafi mai tara albaka na annuqaya tsagi na ulumul qur'an ko ilmu tafsir mala yace wa minha ma yarji'u ila al-ma'ani al-muta'alliqati bil alfaz wa huwa sitta imam sayyuti rahimahullah yace wa minha daga cikin waɗancan nau'uka guda hamsin da biyar ma yarji'u ila al-ma'ani al-muta'alliqati bil alfaz akwai ilimi da yake komawa zuwa ga ma'anoni shine al-ma'ani ma'anoni al-muta'alliqati bil alfaz waɗanda suke da alaƙa da lafuzza na alƙur'ani mai girma ƙala rahimahullah wa huwa sitta shi ko wannan guda shida ne an kullura a babi na biyar da muka yi shine mun yi mayar ju ila ma'ani almuta'alliqa bil ahkam wa huwa 14 masu alaka da hukunce hukunce guda goma sha hudu yanzu lura da alfaz din ne malam ya ce guda shida duk dai malam yana cewa guda kaza guda shida guda goma sha hudu guda goma sha kaza duk dai akan waɗannan nau'uka ɗin guda hamsin da biyar shi yasa in muka bi babban lamba da muke lissafi da ita za mu ga yau za mu tashi a nau'i na arba'in da shida za mu tashi a nau'i na arba'in da shida sai kuma nau'i na arba'in da bakwai a haɗi nau'i na arba'in da shida da kuma nau'i na arba'in da bakwai duk a cikin nau'uka guda hamsin da biyar da ake rusu yanzu a abubuwan da suke da alaka da alfaz muna da abubuwa guda shida abu na bargo a cikinsu wanda yake kuma shine na hamsin na arba'in da shida shine alfasulu abu na biyu a cikin waɗannan shidan shine alwasulu wanda yake kuma shine na arba'in da bakwai a jerin gwanan anwa ɗin gaba ɗaya cikin hamsin da bakwai cikin hamsin da biyar ƙalar himmullah alfasulu walwasulu قال رحمه الله مثال الأول وإذا خلوا إلى شياطينهم مع الآية بعدها مع الآية بعدها والثاني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم anan malam ya zayyano batun nau'uka na 46 da kuma nau'uka na bakwai a cikin nauka hamsin da biyar ya ce alfaslu menene alfaslu sannan menene alwaslu wana ce da kyau ko alwaslu da alfaslu waɗannan ana karanta su ne a babin ilmin balaga a ilmin ma'ani a ilmin ma'ani shi ilmin balaga a dunkule ya kasu gida uku manya-manya akwai ilmul bayan ɗaya kenan akwai ilmul ma'ani biyu kenan akwai kuma ilmul badi' uku kenan waɗannan su ne manya-manyan karkasuwan ilmin balaga gida uku ko dai zama ilmul ma'ani ko kuma ya zama ilmul bayan ko kuma ya zama ilmul badi' to kowanne ilimi a cikin waɗannan uku a ƙarƙarin shi akwai muka masu tarin yawa in ba manta ba a darussan baya da muke magana kan abin da ya shafi almajas da a tashbi mun yi magana cewar nau'i ne na ilmin balaga amma a ilmin bayan to amma waɗannan da muke magana a kansu yanzu wanda malam ya zayyano su a wannan nau'i a wannan babi na shida da ya ce ma yarju ilal ma'anil muta'alliqati bil alfaz wa huwa sitta waɗannan guda shida dukkaninsu ilimin muka ne da ake da ake karanta su suma a ilmin balaga a ilmin balaga kuma a babin ilmin ma'ani ba babi na ilmin bayan ko ilmin bade ba idan aka ce alfaslu da kuma alwasu na farko idan aka ce alwasulu shine hadawa idan aka ce alfasulu shine rabawa to idan aka ce alwasulu shine atafu jumlatin ala ukhra bilwa atafu jumlatin ala ukhra biwawin idan aka ce al'atufu shine hada wannan jumlar da wannan jumlar ka hada su biwawin da wawun shi ya kira da al'atufu a wannan karatu da muke yi kwana jina da kyau ko duk da hurufin atfi da ake da su a nahawu ba wawun ne kaɗai ba kullum da ke ko sai dai wawun shine umul bab da akwai wawun akwai fa'un akwai summa akwai au akwai su da yawa hurufin atfi da ake da su a ilmin nahawu kenan to amma wannan da muke magana da ya ce al'atufu a nan da ya ce alwasulu a nan yana nufin atufu jumlatin ala ukhra biwawin hada wannan jumlar da wannan jumlar da wawun wannan shi ya kira da al'wasulu kenan inda za a kawo summa ko fa'un bai zama al'wasulu ba a wannan karatun da muke duk da ilmin nahawu ana kiran shi da al'ataf da ka sai ka kokarin tahririn kowanne bangare kake magana akan shi na ilimi sai ka gane mustalahat na wannan bangare din sai gane mustalahat na wannan fanni wannan alwasulu kenan shine hada jumla da jumla da wawun hada aya da aya da wawun wannan shine alwasulu to tunda mun gane alwasulu yanzu kai tsaye da izinin Allah ala gane alfasulu zai mana sauki alfasulu shine kin hadawar shine ka cire wawun din kullum da ke ko shine kin hadawar isa mala ya ce na 46 alfasulu kin hada jumla da jumla da wawun na 47 alwasulu hada jumla da jumla da wawun ina ba ta mun gano wannan da kyau qala rahimahullah misalul awwal misalin na farko wanne kenan ban ji ba alfasulu kenan alfasulu ai shine na farko shine kin hada jumla da jumla da wawu ya ce fadin Allah ta'ala wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un aya kenan Allahu yastahzi'u bihim aya ta biyu ke sai malam ya ce ma'al ayati ba'adha wannan ayar tare da ayar da ta zo bayanta kuna jina da kyau wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un mun kai wannan ayar sai Malam sai ce yace tare da ayar da ta biyo bayanta wacce aya ce ta biyo bayanta Allahu yastahzi'u bihim to tambaya ta anan ita ce wannan aya ta farko da aya da farkon aya ta biyu an hada su da wawun ai ba a ce wallahu yastahzi'u bihim ba tunda aka ce wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim sai ba a ce wallahu yastahzi'un ba amma lura Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum sai aka sa wawu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kaga sai aka hada wannan jumla da wannan jumla da wawu to tambayar anan ita ce menene yasa ba a hada ba yadda mun gane surar mun gane bambancin kun lura da ke ko abin da yasa ba hada ba sai malaman balaga suka ce ai magana a farkon aya ta biyu ba magana su bace wa za khalau ila shayatinihim idan su waɗannan munafikai suka koma zuwa ga shaidanunsu shugabanninsu waɗanda suka dora musu dako na munafunci ƙalu sai su ce wai za khalau ila shayatinihim ƙalu inna ma'akum sai su ce ai muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai izgili muke musu sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim inda an kawo wallahu wawun to da zai zama cikon magana su ne da sai zama da cikon magana su ne cewar inna ma nahnu mustahzi'un to da aka ce Allahu yastahzi'u bihim sai nuna mana sabuwar magana ce mana ba magana su bace ina fatan kun bayanci fiƙihun da ya sa aka raba tsakanin aya ta farko da aya ta biyu amma ka lura aya ta biyu din Allahu yastahzi'u bihim ɗaya kenan waya mutuhum sai aka yi tafi da wawun Allahu yastahzi'u bihim ɗaya kenan waya mudduhum nihim ya amahun domin duka ayyukansa subhanahu wa ta'ala ina magana ina fatan insha Allah ta'ala mun fara gane menene alfasul din shine kin raba kin hada wannan ayar da wannan ayar da wawu ko kuma kin hada wannan jumlar da wannan jumlar da wawu kuna jina da kyau ala rahimahullah wasani misali na biyu shine wani misali kenan misalin alwasulu hada jumla ta farko da jumla ta biyu da wawun shine fada Allah ta'ala da ce innal abarara lafi na'im kaga wannan aya ta kare sai kuma ya ce wa innal fujjara lafi jihim anan wasul aka yi ko fasul aka yi saboda me saboda ga wawun ne innal abarara lafi na'im sai aka hada wannan ayar da aya ta gaba aka ce wa innal fujjara lafi jahim ka gana an yi alwasulu kenan domin an hada wannan jumlar da wannan jumlar da wawo sai malamai suka ce me yasa saboda munasaba tunda munasabar ita ce an faɗi sakamakon al'abarar sai kuma a faɗi sakamakon alfujjar wannan ilimi na alwasulu da alfaslu yana da matukar mahimmanci sosai da sosai kuna jina da kyau yana da matukar mahimmanci ka tsaya sosai da sosai ka gane shi misali fadin Allah ta'ala alif lamim zalika alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin kaga aya ta kare sai Allah ta'ala ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai ba a ce wallazina ba to yanzu a nan aya ta biyu da aya ta farko me aka yi wasulu ko fasulu fasulu an raba tsakaninsu hudalil mutaqin da aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina haka kuma kaga aka ta tafi da wawun har zuwa ƙarshen kumsa har zuwa aya ta biyar sai kuma aka ce innal ladhina kafaru sai ba a ce wa innal ladhina kafaru ba kun gane magana ta da kyau ko sai aka ce innal ladhina kafaru ba a ce wa innal ladhina kafaru ba kaga an ce innal ladhina kafaru an yi fasulu kenan saboda an ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sai innal ladhina kafaru ba a ce wa innal ladhina kafaru ba tunda ba a ce wa innal ladhina kafaru ba kaga an yi ayi alfasul an ka dubi albalagatul wadiha ta nan kurkusa wacce ake karantawa a makarantun koyon larabci na his ko arabic teachers college da sauransu littafan balaga da albalagatul wadiha haka sunanta yake ta aliyu jarumi wa mustapha amin galibi inda ya gaje wani masu da ka ce a baka littafin balaga dama ita za a baka in ka ce mai mata aliyu jarumi wa musulman abin ba lalle ya san mai mawallafin littafin ba nan kaga watakila shi an kasuwa zalla ne to ya zayyano sun sayyano makasudi abubuwan da ke sawa a yi alwasulu ko kuma a yi alfasulu domin ilimi ne gaskiya mai matukar mahimmanci sosai da sosai idan maka dubi wannan ayar da muka karanta ta ayoyin farkon suratul bakara eh, hudan lilmuttaqi kai a zuciyarka za ka raya ka yi tambayar suwaye almuttaqin din ko ba ka yake ba sai aka ce in sai aka ce allazina yu'minuna bil ghaib kamar aya ta biyu allazina yu'minuna bil ghaibi bayani ne akan aya ta farko aya ta farko hudal lil muttaqin zaka nemi ƙarin bayanin suwaye al muttaqin sai aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة haka hadin zuwa ƙarshe to haka duk waɗannan bayani ne akan almutaqi haka badan Allah ta'ala da ya ce ala inna Allahi la alaihim Walahu ya yahzanun sai aka ce allazina allazina allazina amanu kun shiru ah, amanu wallahi ta amanu ku lura da kyau ala inna auliya allahi la alaihim wa lahum yahzanun zaka yi tambayar suwaye auliya allahi sai aka ce allazina amanu wa kanu yattaqun sai ba a ce wallazina amanu wa kanu yattaqun ba domin jumla ta biyu aya ta biyu bayani ce akan aya ta farko isa ba yi atafi a tsakaninsu ba kun lura da kyau hisa ba ya atafi a tsakaninsu ba ashe kenan idan aya ta biyu ta zama bayani ce a aya ta farko ba a yin atafi idan jumla ta biyu ta zama bayani ce a kan jumla ta farko ba a yin atafi domin kusan duk abu guda ne kuna jina da kyau domin kusan duka abu guda ne sai Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun mhm. allazina hum fi salatihim khashi'un kaga da yake bayani ne akan almu'minun sai ba a yi atafi da wawun ba to ina fatan da insha Allah ta'ala mun gane cewar idan jumla ta biyu ta zama bayani ce ga jumla ta farko to ba a yi musu atafi ba a yin atafi ina fatan mun fahimci wannan da kyau mun gane wannan da kyau shi ataf wannan shine hada jumla ta biyu da jumla ta farko da waw al-imam al-akhdari rahimahullah azza wa jalla ya kawo wannan bayani sosai da sosai a cikin littafinsa jawahirul maknun a cikin littafinsa jawahirul maknun fi ilmi balaga fi thalathati funun jawahirul maknun fi thalathati funun da iyakan ilmin balaga to amma fana Allah ta'ala allazina innal ladzina kafaru sawawun alaihim shi me yasa ba a yi wasulu ba shin aya ta gaba tana da alaka ta farko ne a ba su da alaka na an gama maganar muminai can kuma an gama an shiga maganar kafirai babu wata alaka su yasa ba a yi atafi da wawu a ashe ne idan babu alaka tsakanin jumla ta biyu da jumla ta farko ba a yin atafi da واو قال رحمه الله za mu je nau'i na 48 da 49 da kuma 50 shine al-ijaz wal wal-musawa قال رحمه الله الإيجاز والإطناب wal musawa misalul awwal walakun fil qisasi haya والثاني قال ألم أقل لك والثالث ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال رحمه الله الإيجاز نوعنا أربعين تقص شيني الإيجاز منين الإيجاز الإيجاز shine jam'ul ma'anil mutakathira ta ta lafzul qalil ma al-ibanati wal ifsah idan ka ce al-ijaz shine jam'ul ma'anil mutakathira jama'a hada ma'anoni masu tarin yawa ma'anoni masu tarin yawa a hada su ta ta lafzul qalil a ƙarƙashin lafazi da yake kaɗan ma'al ibana tare da bayani dalla-dalla wal ifsah da kuma fasaha wannan shi ya kira da al-ijaz ma'ana al-ijaz ma'ana tafi lafazi yawa ji da ke ko ma'ana tafi lafazi yawa shi kira da al-ijaz ma'ana tafi lafazi yawa misali qala rahimahullah misalin awwal misalin na farko wanne ne na farko a cikin ukun nan al misalin shi walakum fil qisasi haya faɗin Allah ta'ala da yace walakum kuma kuna da fil a yin qisasi hayatun kuna da cikakkiyar rayuwa ta aminci kuna da rayuwa ta aminci a lokacin da kuke yin kisasi shi kenan ka lura idan ana son zaman lafiya idan ana son adalci idan ana son daidaito idan ana son a daina kashe-kashe shine duk wanda ya kashe a kashe shi amma dubu lafazin da ake amfani da su walakun fil haya kuna da rayuwa ta aminci a lokacin da kuke kisasi lafazan kaɗan ne amma ma'anonin suna da yawa duk wanda ya zaro wuka ya san in ya cika mu wani shi ma za a farke cikinsa zai mai da tashi kuma duk wanda ya zaro ƙaho ya san in ya soka ma wani a wuya shi ma za a soka mishi a wuya zai mai da nashi kun shiru duk wanda ya ɗauko bindiga ya san in ya harba wani shi ma za a harbe shi za ga ya sauki ya ajiye bindiga duk wanda ya san in ya rataye wani za a rataye shi za ga ya nasu kuna jira to ga da duk ayoyi sai ba ayoyin ba a ce duk wanda ya kashe wani da wuka za a kashe shi da wuka duk wanda ya kashe wanda bindiga za a kashe shi da bindiga a'a kisasi aka kira kuna da rayuwa ta aminci idan kuka tsaye da ramuwa a tsakaninku rayuwa ta aminci shine kisasi wannan kisasi in ka lura da kyau lafizan kaɗan ne amma ma'anar da ke cikin lafizan tana da matuƙar yalwa tana da matuƙar faɗi shine ma'anar jam'ul ma'ani tara ma'anoni almutakasira mai yawan gaske ta hatan lafazul qalil ƙarƙashin lafazin da yake kaɗan ƙarƙashin lafazi da yake kaɗan ma'al ibana tare kuma da yin bayani wal ifsahi da fasaha kenan in babu bayani babu fasaha bai zama abin yabo ba kenan ina ba don ci wannan da kyau to kuma galibi galibi za ga littafai sun ginu ne akan al-ijaz sun ginu akan al ka ɗauki littafin muktasar al-akhdari za ga labuza kaɗan ne ma'anonin kuma suna da yawa isa ya kira shi da muktasar domin ya kunshi lafuza kaɗan ma'anoni masu tarin yawa dubin littafin risala wallafar ibn abi zai alƙarawa ne za a ga shari da aka yi mata akwai shari mai jusu inawa wanda zai nuna maka ashe lafazin ijaz ne da aka zo bayani kuma aka faɗaɗa shi قال rahimahullah wasani asani الثاني al الإطناب al menene al-itinab ziyaratul lafzi alal ma'ana li fa'ida ziyaratul lafzi alal ma'ana li fa'ida idan aka ce al-itinab shine ziyaratul lafzi a ƙara lafazi alal ma'ana akan ma'anar li fa'ida domin wata fa'ida li fa'ida domin wata fa'ida ka lura da kyau a ijaz ma'anoni sun falafusa yawa kuna tare da ni da kyau ma'anoni sun falafusa yawa amma yanzu a itinab lafuza sun fi ma'anoni yawa don ya ce ziyaratun lafazi alal ma'ana lafazi ya karu akan ma'anar lafazi ya karu akan ma'ana amma lifa'ida fa'ida don wata fa'ida da aka harara don wata fa'ida da ake nufi kenan in babu wata fa'ida bai zama itina ba ya zama alhashu ya zama alhashu sai misali malam ya ce fadin allah ta'ala ƙala alam a ƙullak ƙala alam a ƙullak ƙal ya ce alam a kullak ashe shin ban faɗa maka ba ashe shin ban faɗa maka ba to ina son mu lura da kyau maɗaukotin daga farkon ƙissar Ku lura da ke ko da ya ce hal'atta bi'uka ala an tu'allima min mimma ullimta rushida qala innaka lan tastati'a qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara kaifa ala ma lam tudbihi ala ma to dubin da ake ta maimaita laka laka laka wala shi laka amra na fata mun fahimci da ke ku wala shi laka amra hatta udisa laka minhu zikira laka minhu zikira an samu ƙarin lafazi ko ba samu ƙarin lafazi ba saboda aika ga in laka ne da aka faɗi na farko ba sai an maimaita ba kun lura tunda aka faɗi na farko ba sai an maimaita ba amma aka dinga maimaitawa aka ce wala a su laka amra hatta da salaka Minu zikira eh, hadde zuwa wannan qala alama qul laka zage da ake ta maimaita laka laka kenan yanzu ziyaratul lafzi ƙarin lafazin shi ne wani lafazi na laka da aka dinga maimaitawa a cikin kissar wannan an ƙara ko ba a ƙara ba ba muna cewa ƙari a ƙur'ani ba mu lura da kyau a maganar kaga an ta maimaita ta yi to saboda mai aka dinga maimaitawa shine li fa'ida domin fa'ida wacce fa'idar jinjinawa da tammasau da tunawa kun lura da kyau ko wannan ɗaya ce daga cikin dalilan da ke sawa a maimaita ai kaga cewa inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum ay ya maimaita ra'aitu ya maimaita ra'aitu ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aitu hum li sajid kaga ya maimaita me ra'aitu ina fatan kun mai ci wannan da ke ko maimaita mana ayar da ya ce ya abati inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal kamara ra'aitu hum lisa jini aka ga maimaita ra'aitu so na so biyu a aya guda to wannan shine al-itinab wannan shine al menene al-itinab ziyadatul lafzi alal ma'ana li fa'ida lafazi ya ƙaru kan ma'ana domin wata fa'ida kenan in ba fa'ida bai zama itinab ya zama alhashu ya zama alhashu to yanzu wacce fa'ida ce inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum sai malaman balaga suka ce litulil fasli lituli alfasli domin an samu tazara da ya ce in ya ra'aytu da ashara kawkaban kullu da ke ko to ka ya gansu a wannan hali kafin ya faɗi halin an samu tazara shi sa ya sake maimaitawa don ya ce in ya ra'aytu da ashara kawkaban wa shamsa wal qamara kaga duk sun gita sai ce ra'aitu ra'aytuhum li sajidi mun gane wannan wannan kenan a cikin suratu inna anzalnahu filai lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة ملائكو سنا سسوكا والروح كما ملائكة جبريل ينا سوكا فيها أتكون ونندي نن أكوية تناب كبابو ta tunaf ɗin yake ta an maimaita mala'ikar jibrilu saboda an ce ta nazzalul mala'ikatu mala'iku suna sassauka to ai tunda mala'ika jibrilu yana sauka ba sai an faɗe shi ba tunda shi ma mala'ika ne amma sai aka ce wa ruhu shi ya yi kira zikiru khas ba'ad al'am zikiru khas ba'adalam al'am a ambaci wani aware bayan an ambace cikin jama'a don a nuna matsayinsa domin a nuna matsayinsa ina fatan kuma ci wannan da ke ko domin a nuna matsayinsa a ce ayyau ɗaliban makaranta kaza gaba ɗaya sun hallara har da moninto dama ba yana ciki ba yau ba yana ciki ko kuma ɗaliban aji shida sun zo taron gaba ɗaya hadda da wane da wane da wane kaga yanzu an ambace su a ware bayan an ambace su cikin jama'a mun gane wannan da kyau to akwai wanda zai koro mun wata aya da yake gana akwai tsinam a ciki ko zikirun khas ba'ad al'am ko zikirul am ba'ad al-khas ko dai wani abu da yake gani mhm. kun yi shiru kun yi shiru gashi nan nan cikin suratul baqara na man kana aduwar lillahi wa mala'ikatihi wa rusuli wa mala'ikatihi wa rusuli wa jibrila wa mikala kaga an faɗi jibrila da mikal bayan an faɗi kuma mala'ika wanda ke nuna matsayinsu wanda ke nuna matsayinsu to ka lura da kyau idan aka ce alitanaf shine ƙari fa'ida. mu lura da kyau in ka yi ƙari ba fa'ida suna wannan alhashu babu shi a ƙur'ani alhashu babu shi a cikin alƙur'ani mai girma domin ƙari ne ba fa'ida kuma ƙur'ani littafi ne mai cike da fasaha قال rahimahullah wasalis wanne kenan المساواة المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض هكما لما بلغنا البلاغة الواضحة علي جارمي لمصطفى أمين سكاو شور المساواة شيني أن تكون المعاني بقدر الألفاظ ma'anoni su kasance daidai lafuzza wal alfazu bi qadril ma'ani lafuzza daidai ma'ana la yazidu ba'dhuha ala ba'd sashi bai qara ma sashi ba sashi bai duru akan sashi ba lafuzza ba su fi ma'ana ba ma'ana ba su fi lafuzza ba wannan shi ya kira da almusawa daidai wa daida lafuzan ba su ɗara ma'ani ba ma'anoni ba ma'anoni ba su ɗara lafuzza ba to wannan shi ya kira da almusawa misali menene misali fadin Allah ta'ala wala ya haikul makaru sayi'u illa bi ahali wala ya haikul makaru sayi'u kuma mummunan makirci mummunan kulle-kulle mummunan munafunci daman shi munafunci ai mummunan abu ne duk wani kitififi da annamimanci baya riska kowa illa bi ahalihi sai waɗanda suka kitsa shi kun lura da kyau mummunan makirci ba wanda yake samu sai waɗanda suka kitsa shi kun yi shiru wannan kuma kowa shekarun ka za ka gane cewar munafunci ka lalle wanda ya kitsa shi shi yake ci kenan gaga munafunci bai makirci bai zuwa ya samu wani wanda yake bari sai kaga ya koma zuwa ga wanda ya kitsa shi Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsere to kuma ku lura da kyau wala ya hiqul makru sayyi'u mummunan makirci baya riskar kowa illa bi alihi sai waɗanda suka kitsa shi su yake sama kuma ka duba ga tarihi ka duba tarihi ka gani da annabi nuhu alaihi salatu wasallam yayi wa'azi inni da autu qaumi laylan wa nahara ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في هكذا suka dinga wannan kafircin har daga baya dai aka samu wani tsatsauran cikinsu har dai dufa ne ya zo ya kifar da su har dufa ne ya zo ya kifar da suna kallo ku lura da kyau duk makircin da suka yi da Allah ta'ala ya ce da shi eh, abin nan ka kera wa abin nan an shirin ilfulk wa kullum ma marra alaihi malan komi ya saskriwu sai dinga mishi makirci amma daga karshe mai waye sama su din ya sama domin su ruwa ya dilmiye baki da haka nan dugu mutanen annabi salih da yake musu hazi yana katun lakum aya fazaruwa ta akulfi ardullah wala ta masuwa bisu'in bai akuza kuma azabin alim amma dubu da ga ya abubuwan sai kasance daga ƙarshe fanadau a fata'ata ai daga ƙarshe ba dan uwansu suka abokin suka kira abokinsu suka kira ba ya ihu ya soke ta kuma me aka ce da su ta mata tamatta'u fi ku thalathata ayyam zalika wa'dun ghairu makfur wa'adin kwana uku ake musu kawai gaba ɗaya aka halakar da su to duk mummunan makirci bai riskar kowa sai waɗanda suka kitsa shi wannan duk ga labarurkan suna cikin ƙur'ani duk waɗanda suka kitsa ma annabawansu makirci da ɗaya bai taɓa samun annabawan ba su da suka kitsa ɗin su abin ya shafa Allah ta'ala ya tsawake Allah ta'ala ya tsare to wannan shine al-ijaz da al da al-musawa قال رحمه الله السادس القصر قال رحمه الله ومثاله وما محمد إلا رسول قال رحمه الله السادس نوع نشرة القصر شنو القصر دائما كل ورد كو منا كراتوني أكا المعاني almutallika bil alfaf da suke da alaka da lafuzan alqur'ani mai girma kuma ya ce sitta guda shida ne sai kuma ya kawo suna yanzu gashi mun zo ga na shida din ina son lura da ke dubu ulumul qur'an kaga yana da alaka da usulul fiqh kamar yadda muka fito al-ma'ani al bil ahkam yana da alaka da balaga yana dan shi ƙur'ani ne duk ilimin da ke da alaƙa da ƙur'ani ta kusa ba ta nesa ba to yana daga cikin ulum na alƙur'ani mai girma gwargwadon kusancin shi da alƙur'ani gwargwadon falalashi da alaƙa da alƙur'ani mai girma ina fata mun fahimci wani da ke alƙasuru yanzu alƙasuru karka manta ba karatun fikihu muke yi ba balle ka ce alƙasar shi ne yin azahar raka a biyu ko la'asar raka a biyu ko lisha raka a biyu ina ba ta mun bai ci wannan da ke hukutun da kaga da karatun al'ahkam muke yi to da anan zai shi amma yanzu muna karatu ne a balaga ko wance a ulumin qur'an abin da ake nufi da alƙasar shine taksisu amrin bi akhara bi turuqin makhsus taksisu amrin بآخر بطرق مخصوص haka mai littafin albalagatul wadiha ya kawo ko in ce suka kawo aliyu jarumi da mustafa ami idan aka ce alkasuru taksisu amri ware keɓance wani al'amari bi da wani a raba wani al'amari da wani al'amari a ware wani al'amari da wani al'amari a bi maksus da waɗansu hanyoyi da suke keɓantattu ne da ake da su a ilmin balaga kulura bi maksus da wasu hanyoyi keɓantattu waɗannan hanyoyi keɓantattu da ake da su sun kasu kashi akwai hanyoyi mashahurai akwai hanyoyi ba mashahurai ba hanyoyi mashahurai guda hudu ne hanyoyi mashahurai guda hudu ne hanya ta farko annafiyu wal istisna hanya ta biyu innama hanya ta uku al'atufu bila au bal au lakin hanya ta hudu ta kadimu ma haƙo ta akhir maimaita hanyoyi da ake da su mashahurai guda hudu ne hanyoyi mashahurai guda hudu ne hanya ta farko annafiyu wal annafiyu korewa wal da kuma toga cewa a lokaci guda ka kore kuma ka toga ce eh, kulura a lokaci guda ka kore kuma ka yi dokaciya mana a samu harfin nafiyin kuma da harfin istisna hanya ta nau kenan ta farko sai hanya ta biyu labazin innama kalmata innama sai na uku al'atufu yin atafi amma ba da wawun ba ka lura da kyau al'atufu bila aubal aulakin yin adafi da la la tana cikin rufin atuf bal tana cikin rufin atuf lakin tana cikin rufin atuf ai da man azumin ce da muke magana akan alwasul da ku lura maka ce akwai uruf da yawa da ake da su amma dai akan mai ake nufi da alwasul da fasulu shine na wawun da ake magana akan su sai na nawa yanzu sai na hudu na ƙarshe shine takdimu ma haƙuhu ta'khir taqdimu ma haƙuhu ta'khir gabatar da abin da yake haƙuhu haƙƙinsa shine ya zo a ƙarshe amma sai a zo da shi a ƙarshe. ai ba sai mun yi misalin duka ba tunda ba darasin balaga muke yi ba bari mu ga malam wane ya kawo qala rahimahullah wa misaluhu misalin alqasru fadan Allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasul wa ma muhammadu shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa ba ne illa rasul sai dai manzo manzo ne shi to kenan tunda manzo ne shi zai mutu kenan kun lura domin dan adam ne zai mutu kenan daya sai nan duk abin da ke samun mutum yana samunsa tsoraka da aka ce da ake ta kururuwar ya rasu ko bai rasu ba aiwa ma muhammadu illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtu ala aqabikum to yanzu anan wanne aka yi annafai wal istisna me annafai Shi ne ma me al istisna illa Shi ne wa ma muhammadun illa rasul shi manzo ne kenan ba wani abun bauta ba ne ba ɗa ne na wanda ake bautawa ba shi karan kansa baya cikin waɗanda ake bautawa domin wanda ake bautawa ɗaya ne kuma ba shi ba ne kwaga duk shi ne taksisu amrin bi akhar shi manzo ne wa ma muhammadun illa rasul ina fata mun da ke ko in anta illa nazir in anta illa nazir domin wannan in ta amalu laisa ta amalu laisa ai kuna jina da ke ko domin in ce annafiya in annafiya shine in an ta illa nazir haka nama innama innama anta mai man yakhshaha innama abin sani kawai kai munzuru mai shaha mai gargadi ne ga wanda yake jin tsoron ta ga fi'ili ga fa'ili ga almaf'ulun bihi waraje na da ke ko asali wanne ne yake zuwa a farko wanne ne yake zuwa a ƙarshe ai ba amsa ba za ka cewa ne asali wanne ne yake zuwa a farko wanne ne yake zuwa a ƙarshe ban ji ba asali fi'ili yake zuwa a farko sai fa'ili sai mafuluki kuna shi na da ke ko kenan asali ka ce akala ko kuma ƙara'a zaidun il-ƙur'ana ƙara'a zaidun al-ƙur'an zaidu ya karanta al zaidu ya karanta kuna jina da ke ko to sai ka ce al-ƙur'ana ƙara'a ko al ƙara'ahu in yi kasan shi daman na hau ɗan lissafi alƙur'ana ƙara'atu alƙur'ana ƙara'atu to akwai bambanci da alƙur'ana ƙara da ƙara alƙur'ana saboda kaga yanzu ka gabato da abin da ya zama haƙƙinsa shine zo a ƙarshe sai ka kawo shi a farko to akwai saƙon da kake so ka isa. me kake so ka isar kenan in ban da wannan baka karanta komai ba yanzu in yace in ka ce a zaidun qur'an zaidu ya karanta qur'ani kuma zai iya yiwa ya karanta abin da ba qur'ani ba kun lura kyau amma in ka ce alqur'ana qara kenan alqur'ani kadai ya karanta mai karanta wani abu shine iyaka na abu kai kadai muke bautawa domin iyaka mafulun bihi ne na abudu shine filin wa ba wai na abudu iyaka ba na abudu iyaka kai ma muna bauta maka amma iyaka na abudu kai kadai muke bautawa wa iyaka sa'in kuma gare ka kadai muke neman taimako ka ka sa lafazin kadai lil qasar ina mun fahimci wannan da ke ko ga akwai bukatar a natsu a fahimci waɗannan kusan duk waɗannan da muka ambata yana cikin ilmin ma'ani a fannin balaga dama shi a fannin balaga ɗin kusan galibi ilmin ma'ani ɗin gida uku suka kasa shi akwai shi wanda muka kammala alwasulu da alfasulu wana ji da kyau ko sai kuma al'ijaz da al'itanab da almusawa da alƙasuru sai kuma al'insha sai al'insha kusa haka suke kasa wani lokacin masu kasa shi gira hudu al'insha'u ya zama mai cin gashin kansa al'ijazu da al'itinabu da al'musawa mai cin gashin kansa alƙasuru mai cin gashin kansa ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya fana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik